daidai da 21 ga watan Nuwamba shekara ta 2012. A ci gaba da karatun littafin Ashabun Rasul, sallallahu Alaihi wa alihi wasallam, na Ahmad Mustapha Faisal Allah maɗaukin Sarki mai sakayya da alkhairi. In ba manta ba, kamar yadda muka gabatar a karatun da ya gabata mahimmancin da karanta tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake da shi a rayuwar musulmi ba ɗan ƙarami ba ne domin ta haka za ka fahimci yadda za ka gudanar da tsarin naka rayuwan gaba ɗayanta kamar yadda Allah madaukin sarki ya ladabtar da sahabbai cewa su yi wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ladabi da kuma biyayya sahabban nan sun yi gwargwadon abin da Allah madaukin sarki ya kaddare su da su yi har Allah madaukin sarki ya ce lalle su masu ladabi ne su masu tarbiyya ne su sun san ya kamata a wajensu ne manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ƙaddamar da dukkanin wani saƙo da Allah madaukin sarki ya aiko shi da shi Allah madaukin sarki ya ƙara masu yarda shugaban waɗannan sahabbai bayan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne sayidina Abubakar ne Siddiq Allah ya ƙara mashi yarda shi sayidina Abubakar aminin manzon Allah ne na tintini kuma shi ya zama khalifan manzon Allah a bayan rasuwan shi ƙarƙashin tarihin shi da muke mun ji abubuwan da suka faru tun daga rasuwar manzon Allah har bayan rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to bayan da aka ƙare al'amarin mutanen yamama da suka yi rudda har shi musailama ya kururuwa da cika bakin cewa shi annabi ne to an yi wannan aron gama da su al'amarinsu ya zo ƙarshe to bayan nan sai mala ya ce jam'ul ƙor'anul karim yayin da aka zauna aka tattara alƙur'ani mai girma da yadda ke gani alkur'ani na a cura waje ɗaya a zamanin manzan Allah ba a haka ba abin da yake a zamanin manzan Allah shine an rubuta wani ɓangare na waɗannan awoyin tabbas kuma kamar yadda wasu malamai suke tabbatarwa cewa ƙur'ani a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama gaba ɗayan shi an rubuta shi sai dai yana wawwatsa ne wane ya rubuta izifi ɗaya wane ya rubuta wancan sura wane ya rubuta wannan aya haka alkur'ani yake a hannun mutane mabambanta amma a an so na kowanne a tara shi waje ɗaya to a zamanin manzan Allah ba ya haka ba sai dai an samu isharori masu yawa a cikin alkur'ani mai girma da kuma hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ke nuni akan cewa komin daren dadewa watan wata rana alkur'anin nan zai zama a haɗa waje ɗaya domin sai karanta alkur'ani sai Allah ya ce zalikal kitab zalikal kitab wancan littafin to Larai raiba fihi babu tantama da tamba ba da shakka dangane da shi hudan lil muttaqin shiriya ne ga bayin da suka san Allah to sai malami suke cewa kaga Allah madaukakin sarki yana ishara cewa za a hada alkur'ani waje guda kuma Allah ya ce wannan tattara alkur'anin da za a yi waje guda babu shakka game da shi ƙur'anin ne kamar yadda Allah maɗaukin sarki ya saukar kuma ba komai ke cikin shi ba sai shirya ga waɗanda suke bin dokokin da Allah maɗaukin sarki ya saukar masu to a bayan da aka yi wannan yaƙi na mama to an samu wata matsala wannan matsalan ne mala ya kawo mana wanda kuma ita ce ta jagoranci sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa wajen gudanar da wannan hamshakin aiki mala ya ce wa min ahammi a amali abi bakar ne siddiq radiyallahu anhu khilala khilafatihi yana daga cikin mafi mahimmanci na ayyukan da sayyidina abubakar ya gudanar a lokacin da yake khalifanci jam'ul ƙor'anul karim shine hada alƙor'ani mai girma a waje guda da sayidina abubakar ya yi wa ƙada a shara alaihi bi zalika umar radiyallahu anhu sayidina umar ne ya kawo shawara ya mai hannunka mai san mana ya an karar da sayidina abubakar abin da ya kamata haka dama manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ambata cewa a duk lokacin da Allah yake nufin wani shugaba jagora na al'umma da alkhairi sai saman mai mataimaka mashawarta na ƙwarai wanda idan ya yunƙura zai aikin kirki to sai su taimaka mashi idan ya manta da aikin alkhairin sai su tuna mashi waɗanda za su rika yi mai ishara ga abubuwa na kyautatawa da sanin ya kamata waɗannan su ne advisors masu ba da shawara mutanen kirki wanda har kullum su ake su zama kusa da duk wani jagora da zai jagoranci al'amarin al'umman annabi amma idan Allah maɗaukin sarki na nufin shugaba da lalacewa to sai ya saman mai da waɗanda suke wanda ke kusa da shi mutanen banza duk lokacin da ya yunƙura zai yi aiki na ƙwarai sai su ƙoƙarin kwashe mai ƙafa su nuna mai aikin kirkin da yake ba wani abu ne ya bari ko aboki ne kake da shi mai wannan ɗabi'a to ya nuna cewa ko dai kai baka gama zama mutumin banza ba amma ka kama hanya amma shi tuni mutumin banza ne to ka daina hudda da shi shine aikin alkhairi kulli ya kokarin sa ma shakka da shubha dangane da shi to ya nuna cewa gaba ɗayan ku ba mutanen kirki bane mun fahimci wannan da kyau ko. hira da ire-iren waɗannan ma Allah maɗaukin sarki ya hana to shi na abubakar Allah maɗaukin sarki ya kewaye majalisan shi gaba ɗaya da waɗannan bayi na ƙwarai gaba ɗayansu suna tare da shi a matsayin su wazirai ne wizara a sidikin waɗanda suke zama domin sa addinin Allah ya yi gaba to lokacin da abin ya faru kasa wanda yake wajen fage ya fi ganin cin al'amura har kullum to shi ne sai sai na umar sai ya tsinkayar da abubakar ba'adan mawaƙi atil yamama a bayan da aka yi wannan yaƙi na yamama wa ba'ada an istashhada fiha kasirun min qurra'is sahaba bayan da a cikin wannan yaƙi na yamama da yawa daga cikin alarammomi masu karatu masana alkur'ani daga cikin sahabbai Allah maɗaukin sarki ya sa sun yi shahada malam ya ce wa min hafazatil qur'an daga cikin mahaddata alkur'ani waɗanda suka yi shahada a yakin yamama ya adaduhum ala saba'ina min kibarul huffaz cikin manya-manyan mahaddata aƙalla an samu wajen mutum saba'in wanda gaba ɗaya an rasa su shi yasa fitina koyaya take kai hankali da ita domin in ta taso baka san inda za ta kai ba yanzu waɗannan manyan mahaddata da musailama ya yi sanadiyar mutuwansu banda laifin da ya na farko na ridda laifin shi na gaba da da'awan annabta laifin shi na gaba a dawa da ya da manzan Allah inda za a ɗauko ya ma musailama a zuwa aje shi a gaban lauyoyi za su karanta laifuffuka da tuhuman da za a yi mai Allah sai an mai tuhuma da karanta laifukan shojin yunkurin kaza ana tuhumanka da kaza ana tuhumanka ka da kaza sai ga abiya biya yawan gaske annabi ya ce da kashe mumini kwaya daya Allah gara a je a rushe Ka'aba a manta ma da inda Ka'aban take gaba daya mun gano wannan da kyau ku kuma alaran mumini ga sa kayan sahabbai ne kuma mumi ne ga sa ƙalla ba a kasara ba guda saba'in mun gano wannan da kyau ku alaran mumi har guda saba'in ga shi an rasa su to shi ne sai yake cewa wa azal amr ala umar radiyallahu anhu al'amarin ya girmama a wajen sayyidina umar fada khala ala abi bakarin wannan ya sa sai shiga wajen na abubakar da fi huznin sai ya samu abubakar cikin damuwa wa alamin yana jin raɗaɗin abin da ya faru an rasa sahabbai an rasa mahaddata al'amarin addini ya tsaya fa a share alaihi an yajma al-ƙur'an to cikin shawarwarin da sayyidina Umar ya kai sai ba da shawara ya ce ba abin da ya dace irin a tattara alkur'ani waje ɗaya ya diya saboda tsoron kada al'amarin alkur'ani watan wata rana an rasa mahaddata kuma alkur'anin a rasa shi mun gano wannan da kyau domin Allah ya ce bal huwa ayatun bayyinatin fi sudurin ladina utul ilma to in ya zama malamai ne alarammomi suka haddace kadai to gashi kuma ana ta kashe su to za a waye gari watan wata rana a rasa kenan to shine sai ce shi abin da yake gani a hada wannan alkur'anin waje daya khashyatu diya bi mautil huffaz tsoron kada abin ya lalace sakamakon rasa mahaddata idan wannan zamanin ne da waɗanda sufaha'ul halam suka yi yawa a cikin shi yanzu umar da ya gano wannan aiki na ƙwarai sai dai kawai abubakar ya tsinkayi sun ware kan sun je suna ta ƙoƙarin wani tambaya sai su ce ya aiki alheri muke yi mun gano wannan da kyau ku ba kowane wanda ya nufi aikin alheri yake yin aikin alherin da yake gina addini ba umar zai iya zuwa ya tsara wannan abin ya ce a yi kuma a tunanin shi in an yi an yi daidai amma bai yi haka ba sai tafi je gaya ma abubakar cewa ni ina ganin abu kaza da kaza da ya kamata mu yi shine gashi kuma ga dalili ga hujjana saboda haka ranka ya daɗe, ka tattara mutane a shirya a wannan aikin mala ya ce fataraddada abubakarin awwal al'amur a farkon al'amari sayyidina abubakar ya yi taraddidi matuka ya kai ya komo yana jinjina wannan shawara da sayyidina umar ya kawo wa umar sai sayyidina abubakar ya ce ma sayyidina umar kaifa af'alu shay'an lam yaf'alhu rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama haba ya kai umar ta yaya ni waye zan zo zan yi abin da shi manzan Allah da kanshi bai yi wannan aikin ba faƙala lahu a lokacin da shi umar ya ji jawabin da abubakar ya mai to sai ce da shi huwa wallahi khairun wannan shawaran da na kawo maka lalle annabi bai yi ba amma dai alkhairi ne a jaraba a gani gaskiya shi ne daidai mun fahimci wannan da kyau ko kuma dama annabi ya ce mai ruko da sunan khalifofi shiryayyu masu shiryarwa a bayan shi inda za gane su sahabbai kullum duk abin da za su yi bincike suke sai sun tabbatar da abin da za su yi ya dace da abin da ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana akan shi shi yasa ya ce dan me za mu yi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai ba falam yazal Umar radiyallahu anhu sayyidina Umar bai gushe ba yuraji'uhu fihi yana ta kaiwa da komowa yana ƙoƙarin sai ya gamsar da na abubakar akan wannan ra'ayin don abubakar ya ciji ya ce sam cin da manzan Allah bai yi ba to gaskiya mu ma ba za mu yi ba mun fahimci wannan da kyau ko ya ce ba zai yi mu yi ba amma sai shi umar bai gaji ba ya ta ƙoƙarin bibiya ya ta ƙoƙarin bibiya duk inda ya samu daman zance sai ya yi bayan sai a ce to cinda da mun ba shawara ya ƙi to ya Allah madaukin sarki ya san mun sauke nauyi to kawai madaukin matakin kaza kuna yin wannan sai Allah madaukin sarki ya saka ku cikin khawarij jama'a mun gano wannan da kyau ko shi yasa sayyidina Abdullahi dan Mas'ud a lokacin da aka je aka gaya mai cewa ga wasu mutane sun taru a masallaci wai su masu zikiri da ya zo ya same su ya ce kai me ya ga kuma sai suka ce wallahi baban abdurrahman alheri muka nufa sai ya ce aiwa kam muridun lilkhair lam yusibuhu yo ai da yawa daga cikin waɗanda suka nufi yin alkhairi ana samun su basu dace da alkhairin ba kuma kuna fahimtar wannan umar ya dage sosai sai da ya ga ya gamsar da abubakar hatta a akhadha abubakarin bi isharati umar har sai da aka waye gari shi sayyidina abubakar ya ɗau wannan ishara da sayyidina umar yake mashi ba da an ta bayyana lahu wajihul maslaha bayan da ya fahimci fuskan yadda maslaha take ban fahimci wannan da kyau ko sai da ya gane cewa lalle akwai maslaha ga al'umma da kuma addinin wajen hada alkur'anin waje daya yanzu jama'a ka kalli yadda mutanenmu suke a yanzu 'yan son zuciya da yin abin da rai kawai shi yake so a ce ba hada alkur'ani ba sai ka tafi sokoto akwai wani wanda ya haddace amma ka je can ka haddace cuta wannan za'atu kuma sai ka tafi kwanta gora mun fahimci wannan da kyau ku sotu bara'a kuma sai ka tafi nijar a waye gari a ce bakara ita kuma sai ka zo ka tafi togo wanda ya haddace ta shi kuma can yake to ina ganin zai wahala a garin na a samu mahaddata guda biyu a yanzu da ga alkur'anin a haɗe ga mahaddatan sun zauna suna ta ƙoƙarin karantar da 'ya'yan musulmi mazansu da matansu yaransu da manyansu amma still mutane ba sa son su je su karanta alkur'anin ballantana su haddace shi kuna fahimtar wannan da kyau ku kuma yana daga cikin matakin da Allah maɗaukin sarki ya alkawari zai ɗauka wajen kare alkur'ani na daga ciki hada alkur'anin da aka yi waje ɗaya inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizuna hada alqur'anin waje ɗaya yana daga cikin matakin kiyaye shi samun mahaddata da yawa da ƙwararru fitattu masanan tafsirin alkur'ani mai girma shi ma wanda yana daga cikin matakin kiyaye alkur'ani da Allah maɗaukin sarki ya nufin zai yi sharaha Allahu sadarahu kuma aka waye gari Allah maɗaukin sarki ya gamsar da zuciyar sayyidina abubakar lidhalikal amal dangane da wannan aiki na tattara alkur'ani waje ɗaya to shine ya ce aljalil aiki mai daraja mai girma mai kiman gaske fa arsala ila zaid ibn thabitin to a lokacin sai shi sayyidina abubakar sai ya aika ma babban alaramma zaidu ɗan thabit wa'ara da alaihil amra ya mai bayanin yadda al'amarin yake duka da manufan da ake so wa talaba minhu an ya koma bi jam'il ya umarce shi cewa lallai ya tsaya ya zama shugaban kwamiti na tattara alƙur'ani fi mushafin wahid a cikin littafi ƙwaya ɗaya abin da ake so kenan walakin zaidan sai da shi kanshi zai da ɗan thabit taraddada fi badi al'amur yanda abubakar a farkon al'amari ya ce kai ina mu ina wannan aiki da manzan Allah bai ba shi zai da ya haddace alkur'ani duka mun fahimci wannan da kyau ku su abubakar su umar duk sun haddace alkur'ani duka to amma sun yi hasashen waɗanda za su zo nan gaba ya al'amarinsu zai kasance ne in ana wayan gari ana rasa mahaddata kullum wanda suka koya daga annabi to tun wuri su yi abin da ya kamata domin a tsare wannan addinin shine zai da shi ma ya ce kai anya ma shiga mai abin da shi manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai yi wannan abin da kan shi ba ya zami wannan abu haka kun fahimci wannan da kyau ku. irin taraddadin da abubakar ya yi haka shi ma ya yi thumma sharaha Allahu sadarahu lidhalika bayan wani lokaci sai Allah madaukin sarki ya natsar da zuciyan Zaidu mun fahimci wannan da kyau ku. lilladhi sharaha lahu sadara sayyidina Umar da sayyidina Abubakar suka samu gamsuwa da natsuwa akan cewa babu abin da ya dace a yi sai a tare a tattara alkur'anin nan da shi ne kaɗai littafin shirya littafin da Allah maɗaukin sarki ya yadda da cewa bayi su imani da shi kuma ya zama abin bin su wajen rayuwar duniyarsu da na addini gaba ɗaya babu wani tsari da za ka bi a kusa ko a nesa wanda bin shi zai zama tsira gare ka duniya da lahira sai alkur'ani duk wani tsari da aka tsara ma ko kai ka tsara da kanka to hallaka ne gare ka duniya da lahira Allah madaukin sarki ya kiyaye Mala yace ce ayatul ƙur'aniyya allati nazal fi abi as siddiq to bayan da Mala ya kare wancan matakin tare da cewa duk waɗannan abubuwan ɗan tsakura su ake yi za a zo a tattauna magana akan jam'ul qur'an jama'a ƙur'anin nan fa ba wai zai ɗan sabid ne kaɗai zaunaye ba momi ne aka kawo ire-iren shi marubuta wahayi suka kwaso duk rubutun da ke hannunsu suka kawo sannan sai aka yi shela aka ce duk wani wanda yake da wani rubutaccen alkur'ani da ya rubuta a zamanin annabi ma'ana wasu surori ko wasu ya kawo aka tara alarammomi masu yawan gaske daga cikin sahabbai waɗanda suna na alkur'anin ya sauka idan aka kawo misali alif lamim zalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin sai dukkaninsu cewa an tabbatar cewa haka annabi ya karantar da ku sai sun ce e sai a rubuta ta a ce aya ɗaya a cikin suratul baqara sai a kawo aya na biyu a yi mata haka aya ta kaza ya mata kaza sai an kai ƙarshen bakar a ce nan annabi ya ce bakara ta tsaya e nan ita ce e eh. bakara kenan mai adadin wannan awoyin e, duk alarmomin sahabbai kakafinsu sai sun shaida haka abin yake sai a ɗauki bakara a naɗe ta a jingine gefe sannan sai a shiga ali imran jawa ba ƙaramin aiki ba suka yi ba aya aya aka bi gaba ɗaya sai da aka haɗa alkur'ani cip sannan a zamanin sayyidina Uthman bayan da aka tattara wannan alkur'anin waje daya, shi kuma sai ɗauki alkur'anin ya sa aka yi kofi-kofi shi ne aka raba ma biranen musulunci mun gano wannan da kyau ku shi yasa ake ce mashi ai mushaf na usmani tunda shi ya rubuta aka aika maka aka rubuta aka kai kaza aka rubuta aka kai kaza amma wanda ya aikin tattara waje daya, to abubakar ne shi da ya tattara waje ɗaya bai raba ma kowa ba ajewa aka yi kawai gidan gwamnati kun fahimci wannan da kyau ku kenan duk man da ma aka kashe dai kur'anin na nan a haɗi kenan waɗanda suke cewa wai tun zamanin annabi sai da na ali ibn abi talibin ya tara alƙur'ani waje ɗaya yana nan da shi a ɗaka lokacin da aka nema a haɗa alƙur'ani an je gidan shi an same shi an ce kawo wannan alkur'anin saboda ga halin da ake ciki shi kuma ya ce ba zai bayar ba yanzu maganin nan yana ɗaukan ɗayan abu biyu wanda kawai duka biyun ma ƙarya ne sai da na ali bin abi talibin bai tara alkur'ani zamanin manzon Allah ba bai yi ba ƙarya suka yi mashi na biyu ba a je an ce ma ali ya kawo alkur'ani ya ce ba zai kawo ba saboda annabi ya ce duk wanda ya san ilimi ya ɓoye za a yi mai linzami da shi zuwa gidan wuta ali ya fi kowa sanin wannan ilimin ba zai faɗa haka ba ya suke mashi sannan na biyu cewa suke halifanci ali ibn abi talibin ne ya kamata a ce ya hau amma aka ba aka durga to waɗanda suka iya ƙwace halifanci a hannun shi sai ƙwace Kur'ani ne a ɗakin shi ba za su iya ba kuna fahimtar wannan da kyau ku abubuwa ne mutane suke faɗi saboda sun mai da tunaninsu da hankulansu ya zama tunani da hankali irin na wawaye ɗauka suke kowa ma wawa ne irinsu wanda kuma al'amarin ba haka yake ba in dai da gaske an kwace ko to wancan ma za a iya biyin shi a durmushe shi a kwace to ƙarya ne maganan gaba ɗayanta ali ibn abi ɗalibin ya haddace alkur'ani kamar yadda sauran sahabbai duka suka haddace kuma duk wani abin da aka yi a cikin gwamnatin na abubakar da shi aka mun ji jiya jiyan nan abubakar ya fito za a je yakin waɗanda suka hana zakka ali ya ce mai koma gida rasa ka to rushewan addini ne shi ali ya san waye abubakar yau da ali zai rayu ya haɗu da waɗannan da ke zagan mai abokai allah kaɗai zai kwace su a hannun shi kun gano wannan da kyau ko? shi ali yana zaman lafiya da kowa yana mutunci da zumunci da kowa ya gudanar da rayuwa da kowa kamar yadda annabi ya bar su tsintsiyansu maɗauransa ɗaya wai an yi amfani da wannan siyasa ne domin a raba kansa a ce wai suna da gaba suna ƙin juna ko wani abin da ya kama da haka wanda ko wannan ƙarya ne kowa ya sani Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu to bayan da sayyidina Abubakar ya wancan aiki mai matukan ban sha'awa da ban kai zai dan sabit a karkashin jagorancin shi aka hada alqur'ani aka tsara alqur'ani shine wannan alqur'anin da kake gani a yanzu shine da kake ganin shi yanzu gashi alqur'ani da duk wata ruwaya da ka sani Allah madaukin sarki ya tsare shi ba wani littafi a duniyan nan da Allah madaukin sarki ya tsare shi ya zama authentic ba wani matsala in ba alkur'ani ba fa wallahi babu shi duk wani abin da za ka yi zuwa anjima, jima Allah ana bincika sai an ce ga kuskure waje ka alkur'ani ne da layi a tihil batil min bayni yadayhi wala min khalfi in ba alkur'ani ba wani littafi ne zai koma gefe shi da kanshi ya bi kanshi kuma ya bin ya zama daidai in ba alkur kana yaban kanka wani sai ya ce a duba waje kaza kuma aka duba sai a ga "Eh ya fi ga gaskiya kana da cikas da matsala amma alkur'ani ya ce ba matsala kuma ya keto gayyen makiya kuma har yau sun kasa gano kuskuren alkur'ani duk wanda ya ce ga kaza alkur'ani ne aka ɗauko gwama shi da alkur'ani sai ka ga ayya ba shi ba kun gano wannan da kyau ku to kuma na abubakar su waɗannan da ke ta zagin shi da sauran aminan annabu da suke ta zagin su kuma ana fa moran aikin da suke kuma ana zagin su su waɗancan da suke cewa wai asalin alkur'ani yana can ali ya aji ya ce ba zai bada ba jikokin shi ne da sauran suke gada yanzu haka ma qur'anin wai yana hannun mahadil muntazar yana can cikin sirdab da shi babu qur'ani yanzu kuma an jima sai ka ji yana wa'azi kuma ya ɗauko alkur'ani har tafsiri yake yi kuma kun gano wannan da kyau ku wannan shi ne dankali sha kushe ana cinka ana kusanka kuma ƙur'anin da su abubakar ɗin suka haɗa kuma shi ɗin ne dai kuma aka ɗauko kuma aka ce ana mutane tafsiri shi kuma kuma shi ɗin ne dai ba in ana neman a yaudar mutane sai a ja musu kuma ayar kuna gano wannan da kyau ku ya kamata mutane san abin da suke yi wanda bayan da za a yi mai hankali yau a gaya mai wannan gobe kuma wancan, da sai a ce to cin da abin nan haka yake ko don gorin da ake maku dai ku aje wannan alkur'anin da su abubakar suka rubuta sai na uthman ya yada shi a duniya ku aje gefe ku zo da naku kun gano wannan da kyau ko mu gani haffa littafi suka rubuta fasul khitab fi isbati harifi kitabi rabbil arbab wai bayani dalla-dalla da ke tabbatar da cewa littafin ubangijin ubangizai ɗin nan an canza shi amma ka samu waɗannan sun raina maka ƙora sai su ce su ai gulla da suke faɗi ai ku ne ai ku ne ko kuma ya za a ce ana zagin sahabbai ya ko ba za a yi bacin da gashi kuna zagin su maganan ka za a ɗauka kai da ƙiƙi ko ko maganan da malamanku da suka yi ku suka faɗi a cikin littattafansu wanda su ne asalin waɗanda suka gina asalin ɓatar gashi a littafi sun ce kai kuma sai ka zo kana mana jawabi kana mana surutu kana mu jama'a <laughs> ai wallahi ba mu bane ayya da ce ba mu san ku bane da ce ba mu san muguwar aqidan ku ta taqiya ba mun gane wannan da kyau ko kuma ƙarya a cikin addinin shi'a fa to kaman ƙa'idar la ilaha illallahu ne a cikin rukunan musulunci na musulmi saboda cewa suke izastahsanna ra'ayan duk sanda muka samu wani ra'ayi muka ji mun gamsu da shi ra'ayi ne mai kyau ja'alnahu hadithan ja'alnahu sai mu ce shi kan shi wannan ra'ayi ma fa ya fa zama hadisi ko kuma ja'alna lahu hadisan sai mu nemo mai wani magana kawai mai ɗan yi ma mu ce kawai daga annabu gashi nan kawai sai a ce ka je ka duba littattafai yan kai mai karatu ne jama'a mun gano wannan da kyau shi sa ya zama wajibi ku tsaya ku fahimci addinin ku na musulunci kun ga wannan addinin wallahi in duk wani ma zai mutu ya daɗe bai mutu ba in duk wani zai daina ya daɗe bai daina ba Allah sai ya tsara wannan addinin da kai da baka wannan zage-zagen da waɗannan suke masaban annabi ko wallahi ba zai rage ma addinin nan kima da komi ba yanzu wannan yasa kowa so yake ji tarihin sahaban nan ya san su domin a da da ba a waɗannan da suke zage-zagen nan suke ƙarerai ba ma wanda ya damu da sanin tarihinsu amma da suka zo suka fara wannan fasikancin da fajarcin da ƙin Allah sai Allah maɗaukin sarki ya sa ma bayan shi san su ji zance dangane da waɗannan bayi na ƙwarai aminan manzan Allah. Tumala ya ce al'ayatul ƙor'aniya ga ayoyin alƙur'ani mai girma allati nazarar fi abubakar ne siddiq waɗanda suka sauka dangane da sayidina abubakar ne siddiq radiyallahu anhu Allah ya ƙara mashi yarda. Hunaka ayatin ƙur'aniya nazalar fi abi bakar ne siddiq radiyallahu anhu mala ya ce akwai ayoyi masu tarin yawa waɗanda sun sauka dangane da sayidina abubakar ne siddiq allah ya ƙara mashi yarda nazalar fi madahihi sun sauka dangane da siye yabo da jinjinin ban girma ga sayidina abubakar au tasdiqahu ko gazgata shi au amara aw amrun min sha'anihi ko kuma ayoyin su magana dangane da wani al'amari na sha'anin da ya shafi sayyidina Abubakar saboda kiman shi da darajar shi kuna gane wannan da kyau saboda kiman shi da darajar shi ayoyi kawai suka sauka musamman Allah ya ƙara mashi yarda Mala ya ce, Ƙaunuhu ta'ala, faɗin Allah madaukin sarki hatta idza balaga a shuddahu, wa balaga arba'ina sana Allah maɗaukin sarki ce har zuwa lokacin da mutum zai kai cikan ƙarfin shi ya kai shekaru arba'in ƙala rabbi auzi'ini sai ya fara addu'a yana cewa ya Allah ka yi man gamdakatar an ashkura ni'imata kallati an amta alayya a na gode ma tarin ni'iman da ka yi man wa'ala walidayya wa'ala walidayya kuma in goda wannan ni'iman da iyayena suka yi man na tarbiyya na haihuwa da sauransu wa an a'mala salihan kuma in aiwatar da ayyuka na ƙwarai Tarzahu, wanda wannan aikin zai zama gamsashe yardajje karɓaɓɓe a wajenka wa aslihli fi zurriyati Allah maɗaukin sarki ka inganta rayuwana da na iyalaina ka shiryar da mu mu zama mutanen kirki masu aiwatar da ayyuka masu nagarta inni tubutu ilaik ya Allah ni ɗinnan na tuba zuwa gare ka wa inni minal muslimin kuma ni ina daga cikin musulman da suka yi imani da manzan Allah aya ta sha biyar a cikin suratul ahqaf قال ابن Abbasin manyan masana Alƙur'ani fitattu masana daga cikin sahabbai dangane da tafsirin littafin Allah ya ce, Unzilat fi abi bakarin siddiq an saukar da wannan aya ne dangane da Sayyidina Abubakar, shi kuma Ibn Abbas yana daga cikin ahalul baiti. saboda idan aka ce suwaye ahalul baiti, su ne Ali Muhammad. wannan iyalan gidan manzan Allah su ne ahal beti grade 1 a cikin grade 1 ɗin ma to matan manzan Allah su ne post class a cikinsu da su ne Allah ya ce inna ma yuridullahu li yuzhiba kumar rijisa ahlal baiti wa ta tsahira su ne ahlal baitir rasul duk wani wanda ya shiga ya shiga ne sakamakon ɗan raba shi shi ma ya ci albarkaci domin su waɗannan matan annabi su ne waɗanda aka yi ta zagi ana masa sharri da ƙage cewa gashi sun yi kasa gashi ma har Allah maɗaukin sarki ya saukar da aya a kansu yana cewa in ta tuba faƙar sagar ba kuma kaza kaza kaza kun gane wannan da kyau ku? ai su masu laifi ne kullum a ce Aisha ta kaza kullum a ce Hafsa ta kaza yau a ce wance ta kaza su bubaran surutu na ƙarya da ƙarere wanda ba wanda ba a yi masu ba Don Allah ya gwaba bakin mahasadi sai Allah maɗaukin sarki ce inna ma yuridu lahu ai Allah yana nufi ne an yi rihiba an kumur rijisa dan duk wancan da aka ce kun yi laifi kaza kun yi kuskure kaza kun yi tsiwa kaza kun yi ba daidai ba kun yi kaza kun yi kaza kasantuwan ku ba ma'asumai ne. wannan abin ba shi ne riji su ba to Allah yana nufin zai gusar maku ne an yi an kuma riji sa ahalal baiti ku iyalan gidan ahalal baiti ku iyalan gidan annabi Wai wa ta tatahira ya tsarkake ku tsarkakewa wai da ga sun samu wannan sai aka ce ba su ba su ba ne wane da wane ne wance da wance ne sai muka ci a ba wani rigima ku ba kun ce a halal baiti ma'asumai ne kuma ina ma'asumi ya samu rijisu kun gano wannan da ke ku ina ma'asumi ya samu rijisu ta nake wanda ba ma'asumi bane za a expecting cewa za a iya samun rijisu tare da shi kuna gano wannan da ke ku to idan ka fara lissafin halal baiti sai ka ce iyalan gidan annabi matan shi da 'ya'yanshi. shi sai iyalan gidan sayyidina ali sai iyalan gidan sayyidina abbas sai iyalan gidan sayyidina hamza sai iyalan gidan sayyidina Jafar, sai iyalan gidan sayyidina aqil waɗannan famili guda shida su ne ake ce ma ahalul kuma waɗannan familin haka sikima ta tsaya duk wanda yake da dangantuwa zuwa gare su to ahlul baiti ne shi to ibnu abbas yana cikin su kuma sahabin manzon Allah ne turjumanul qur'an ne shi yasa in ma fassara yazo daga mujahid daga ibnu abbas kafa bihi hujja to ga ibnu abbas ya ce ta sauka ne kan abubakar ka san ko duk wanda zai maganan banza zai shiru kawai wanda suna nan Qur'anin ya sauka su alarammomi ne da addu'an manzan Allah su sun koyi fassara alkur'ani ne daga baki da aikin manzan Allah kai tsaye yace ta sauka ne kan Abubakar wa zalika annahu sahiba Rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi Abubakar ya fara abuta da annabi wa huwa ibnu Thamani ashara sana ya ɗan shekara sha takwas. wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shi kuma annabi lokacin ibnu 20 sana ya dan shekara 20 ne wa hum yuriduna sham mun gano wannan da kyau ku lokacin sun kama hanya za su tafi kasan sham fitijara za su je kasuwanci fa nazalu manzilan fi sidira sai suka yada zango za su shakata a jikin bishiyan magariya faka ada rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama fi zilliha sai annabi ya zauna a ƙarƙashin inuwanta wa maza ila rahibin hunaka yas'aluhu an dini sai ga wani rahib wani mai bauta daga cikin yahudawa ya zo yana wa manzan Allah tambayoyi dangane da addini faƙala lahu ar-rajul fi dhillis sidar sai ce a'a wannan wani mutum ne ya zo na tambaya abubakar waye wancan da ya kwanta a cikin inuwan wancan inuwa na asidara faƙala sai abubakar ya ce za ka muhammadu bin abdullahi bin abdulmuttalib muhammad ne ɗan abdullahi ɗan abdulmuttalib ƙala ya ce ha za wallahi nabi wancan wallahi annabi ne wa ta hata ha ahadun ba da Isa bin Maryam illa Muhammad nabiyallah yace kaga wannan bishin magaryan ba wanda ya taba kwanciya ya shakata karkashin ta bayan annabi Isa to sai Muhammadu mun gano wannan nake ku ba wanda ya zauna babu muna da labarin zuwan shi shine domin shi wancan babban malami ne ana zuwa wajen shi ma ana mai tambayoyi game da harkan addini daga kasashe daga wajeje da yawa babban malami ne bai shiga hayaniyan duniya gaba ɗaya ya zo na karantar da mutane addini yake yi to kuma sai ga shi duk abubakar sun san shi malami ne ya zo ya tambaya abubakar wa wance kwanta a jikin magaryancin sai ya gaya mai shi kuma ƙarara suna da sunan annabi a cikin littafin zai zo wa mubashirin bi rasulin ya ti min ba'di ismuhu ahmad suna da shi shine sai ya gaya mashi ai wane kenan sai ce to lalle wane ɗan nan to annabi ne kaga ba wanda ya kwanta ƙarƙashin wannan bishiyan tun zamanin annabi isa to sai shi Fawaka fi kalbi abi bakarin al-yaqin wa tasdiq tun daga lokacin kun ji waɗanda suke cewa abubakar shine wanda ya fara musulunta a duniya kenan kun gano wannan da kyau ku in ka taba sai su kawo maka wannan sai gashi shi sama kafin ma aiko annabi da shekara 22 shi ya gamsu kawai shi ya da labarin ma haka zai faru kuna fahimtar wannan da ku sai ce abubakar ne farko to a lokacin sai wannan ya shiga cikin ne a zuciyan abubakar da kuma gazgatawa fakana la yufariq rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama fi asfarihi tun daga lokacin abubakar bai rabuwa da annaba a wajen tafiya wa hudurihi da kuma an dawo gida kullum suna tare har ya rasu falamma nubi a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama yayin da annabi ya zama annabi wa huwa ibnu arba'in sana yana dan shekara arba'in wa abubakarin ibnu thamanin wa thalathina sana yana dan shekara talatin da takwas asalama wa saddaka rasulullahi sallallahu sai musulunta ya gazgata annabi falamma balaga arba'ina sana da ya cika shekara arba'in cif qala sai ce rabbi auzi'ini an ashkura ni'mataka allati an amta alayya sai Allah maɗaukin sarki ya kai mu karatu na gaba za mu zo za mu ji gashi malam ya bi ayin yana mata falle falle sai mu zo mu falle ta ai bayani dalla dalla inda al'umma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama za su fahimci saƙon da ke ciki, Rasu wa na kallahu mabiyan bika shaɗa Allah ilaha illa anta,